صلى wa عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki a jiya mun ɗora cikin suratu yasin wanda insha Allah ta'ala a yanzu zamu a kan inda muka tsaya a jiya mu tashi kan aya ta 59 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا يوم أيها المجرمون أم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يكونوا هذا مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون Na’am, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wamtazul yau ma ayyuhal mujrimun, ku ware a yau ya ku waɗannan masu laifi, ya ku waɗannan kafirai alam ahad ilaikum ashe ban yi muku wasiya ba ashe ban dau alkawari da ku ba ya bani adam ya ku ƴaƴan adam Allah ta'budu shaytan akan kada ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin hakika shi maki ne gare ku kuma mai bayyana wannan kiyayya din wa an'buduni kuma nayi alkawari da ku ne muku wasici akan ku bauta min هذا صراط مستقيم والنشيل تفركي مديدتي ولقد أضل منكم جبلا كثيرا حقيقة شيطان يا فترد جماعة ما في يوادك تكينكو أفلم تكونوا تعقلون أشي ينزبه كسنتي كنا ما صحن كالتابا idan ba a manta ba a jiya Allah madaukakin sarki ayoyin da muka karanta suna magana ne akan yan aljanna da irin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu na shiga aljanna da samun dukkan abin da suke so a cikin wannan gida na aljanna sai kuma alkur'ani yake ba mu labarin yadda kafirai za su kasance a cikin wannan hali na yadda za a ce su ware su fita su koma gefe daga cikin muminai kada su kuɗi da su Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana cewa a ranar tashin alkiyama za a ce musu wamtazul yauma a yau ku ware ku lallabe ayyuhan mujrimun ya ku masu laifi ya ku waɗanda kuke kafirai faɗin Allah al-yawma an faɗi wannan al-yawma din domin a daɗa tunatar da su yau ce fa ranar da suka kasance suna karyatawa suna ganin cewa wannan ranar ba za ta zo ba to gashi ranar ta zo ba kuma abin da yake faruwa a cikinta da Allah ya ce ayyuhal mujrimuna ya ku waɗanda kuke masu laifi A nan an fito da kalmar Ijiram ijiram ana ana nufin kafirci an kira su da almujirimuna saboda a yi bayani mai karatu ya gane dalilin da ya sa aka ware su daga cikin ma'ana muminai shi da abin da suka yi na ijirami na aiki duk lokacin da aka sibata mutum da aikin da yake to akwai gwada cewa wannan aikin shi ya jawo ya game da wannan sakamako kamar a ce ma'ana ya ko kafirai su shiga wuta cewa kafirai ɗin ya nuna wannan kafircin shine sababin da yasa aka ce su shiga wuta to anan da aka ce ayyuhal mujrimun ya ko masu laifi dan a bayyana dalilin da ya sa aka raba su da muminai kasancewarsu masu laifi ne laifi kuma na kafirci kamar fadin Allah madaukakin sarki wa yawma nahshuruhum jami'an a wani gurin Allah yana cewa ranar da za mu tara su gaba ɗaya sun mana ƙulu lillazina ku. sannan mu ce waɗanda suka yi shirka makanakum ku tsaya inda kuke antum wa shuraka uku ko da ababen shirkan ku ku tsaya nan kada ku kuɗi tare da muminai Allah ya ce fa zayyalla bainahum sai muka rabe tsakaninsu a wani gurin Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun ranar da alkiyama za ta tashi a wannan rana za su rarrabe muminai za su tasu hanyar waɗannan kuma kafirai su ma za su tasu hanyar domin ba hanya ɗaya ba ce tsakanin hanyar muminai da kafirai wata aya ko a wasu ayoyin Allah ya nuna mana su kafirai hanyar su shine zuwa wuta Allah ya ce ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim Allah ya ce ranar za ce ku tara waɗanda suka yi zalunci suka yi kabirci da su da matekunsu da kamanninsu waɗanda suke tare da su da abin da masu ke bauta kuma bayan Allah duk gaba ɗayan su fahduhum ila siratul jahim ku nuna musu ku kora su zuwa ga hanya ta wutar jahim to da haka anan ma ranar tashin alkiyama za a ware wannan yana nuna cewa duk wanda bai imani da Allah ba duk wanda ba musulmi ba ranar tashin alkiyama za a lallabi tsakanin musulmai da kafirai bayan an riga an tara su a waje daya sai Allah madaukakin sarki yake tunatar da su alam ahad ilaikum Allah ya ce ashe ban yi alkawari da ku ba ban yi ma'ana wasiti gare ku ba ya bani adam ya ku ƴaƴan adam Allah ta'budu shaytan kada ku bauta wa shaytan anan zamu ga an kira su da bani adam ba a ce ya ku mutane ba sai aka ce ya bani adam don a tuna musu matsayin shedan ko matsayin da shedan ya ɗauki babansu annabi adam don mai hankali idan ya san wannan makiyin mahaifinsa ne to ba zai biye masa ba kuma zai zama tare da shi ba musamman kiyayya wanda ta zama ta fito saboda hassada saboda kiyayya saboda tsananin kyashi da girman kai dukkanin mun karanta lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku su yi masa sujjada cikin wannan umarni kuma iblis ya shiga ciki tunda yana tare da su a dukan mala'iku suka yi sujjada iblis ne yake yin sujjada a wani gurin ya bayyana cewa yaya za a fifita shi shi ya fi annabi adam shi an halice shi daga wuta annabi adam an halice shi daga yunku da haka shi a tunaninsa a irin maganarsa a irin jawabinsa yana ganin ya fi annabi adam wanda hakikanin gaskiya kuma ba haka bane a malamai suna cewa kamar ibn al-qayyim cikin littafin sa yayi bayani cewa in ka ɗauki wuta ka ɗauki yunku ko kasa ba za ka haɗa su ba domin ita wuta lalatawa take shi kuma yunku zai zama samarwa yake sannan ita wata aba ce da take ba ta da karfi saɓanin shi yadda yunku yake da karfi eh bayanin da irin wujo fuskoki da yake gwada bambancin wuta da ƙasa da aka halicci annabi adam da aka faɗin iblis cewa ya fi shi ɗin nan ba gaskiya ba ne sannan ya ƙi yin sujjada saboda girman kai kamar yadda Allah ya faɗa to wannan ƙiyayya da iblis yake wa annabi adam ita ce ta bi zurriya annabi adam har zuwa yau shi sa a wani gurin yake cewa la in akhartani ila yawmil qiyamati la'ahtikanna zurriyatahu illa qalila ce in ka jinkirta min ya Allah zuwa tashin alkiyama to ni kuma zan halakar da zurriyarsa mana ƴaƴan annabi Adam wanda dukkan mutane kuma daga nan suke to sai anan aya ta fito da wannan dan ka gane cewa iblis tintintintini makiyinka ne domin yayi gaba da annabi adam wanda kuma shine baban mutane gaba daya shi ana aka ce ya bani adam ya ku ‘ya'yan adam Allah yana tuna mana cewa ashe bai alkawari da mu ba wannan alkawari shine alkawarin da Allah yi da halitta tun gabanin ma ahlici halitta tun dan adam yana cikin alamu zar tun gabanin a haifi mutum tun muna tsotso a cikin annabi adam wa iza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم rabbikum بربكم bala بلى an أن تقولوا يوم القيامة إنا kunna. an haza ghafilin a wannan aya Allah yana gaya mana irin alkawarin da ya da 'ya'yan adam sannan bayan wannan kuma bayan wannan alkawari aka kuma haife mutum da fahimta da fitra ta karɓar gaskiya ta gane gaskiya kamar da manzo Allah yake cewa duk wani abin haihuwa ana haihuwar sare akan fitra ma'ana akan tsari na yadda da Allah na imani da Allah sai dai iyayen mutum su suke juya shi su mai da shi kirista ko su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba majusi amma da za a bar shi a asalin yadda aka halicce shi to zai tashi a fitara shi yasa wannan fitara din ko da mutum yana an juya shi to wani sa'in takan dawo ta aiki takan dawo ta aiki za ga yanzu masu inkarin cewa babu Allah masu cewa babu Allah wannan rayuwar Kurin yau da gobe ce ta samar da mu kuma yau da gobe ce za ta karar da mu da haka babu wani Allah haka rayuwa take kurin don haka ba su da addini to kaga wannan suna musu suna inkari to amma duk da haka a fitararsu a halittar su da Allah ya halicce su inda zaka ka bibiyu kuma suna tabbatar da samun mahalicci za ka rako a maganganunsu ko a ayyukansu domin me ba yadda za a yi kowa ya riga ya sani mutum ba shi ya samar da kanshi ba lallai akwai wanda ya samar da shi kuma a tsari na halitta a tsari na rayuwa babu abin da zaka tarar da shi shi ya samar da kanshi da kanshi sai ka tarar cewa akwai wanda ya samar da shi don haka masu wannan aqida cewa babu Allah ma'ana wannan duniya haka kurin ta samu da yanzu ka zo da ɗayan su ka nuna masa ga wani abu komin kankantar shi ka ce wannan abin kurin ne anan na waye gari na ganshi ba wanda ya kawo shi ko wannan gidan da zaka shiga waye gari ne kurin na ganshi ba wanda ya gina shi ba wanda ya samar da shi zai yi inkari amma kuma a gefe yana cewa haka duniya ta samu to kaga fitrar shi yake bijirewa amma alal hakika, a hakikanin gaskiya a yadda Allah ya halicce shi dole yana karkata zuwa ga wani abu shi yasa suka ce dan adam baya iya zama baya bautawa komai ce ga dan adam baya bautawa komai babu wanda ma ake cewa bai da addini bai da addini sananne amma yana da abin da yake bi alal akalli yana bin son zuciyarsa abin da zuciyarsa ce daidai ne sai yayi abin da ta ce ba daidai bane ya bari inda ta ce ya je ya je inda ta ce kada ya je ba zai je ba to kaga ashe kenan a hakikanin gaskiya akwai abin da yake bauta shine son zuciyarsa wannan in bai bauta wani abu na itace ko aljani ko mutum ko wani abu daban ba to za sani yana bauta wa son zuciyarsa domin da son zuciyarsa yake bin umarni da kuma son zuciyarsa yake hannuwa da haka dole ne dan adam ya zama yana da wani abin da yake bi to wannan alkawari da Allah ya da mutane tun suna alamin zar tun kafin halitta da kuma yadda Allah halitta mutane to shine Allah yake cewa ban yi wannan alkawari da ku ba Allah ta'budu shaytan kada ku bauta wa shaytan me ya bauta wa shaytan shine zai masa cikin abin da yake na saban Allah duk wanda zai bi shaytan cikin sabawa Allah to ya bauta wa shaytan duk wanda zai yin abin da Allah yake so yi abin da Allah baya so to wannan ya bauta shaytan to Allah ya ce na riga na yi alkawari da ku na gwada muku ya ku ɗan adam cewa kada ku bi shaitan innahu lakum hakika shi shaitan gare ku aduwwun mubin makiyi ne mai bayyana adawarsa adawar shaitan a fili take ga dan adam kamar da muka faɗa tun daga asalin halittar annabi adam kuma har zuwa yanzu haka take shi sa ba za ka taɓa jin wani aikin alkhairi an dangana shi da shaitan ba duk inda ka ji an ce wannan aikin shaiɗan ne to abu ne mara kyau to me yasa yake kokarin yi wannan saboda yana adawa da dan adam tun daga adawar da yayi da dan adam na farko annabi adam to ita wannan adawa ita ce ta miƙe kuma akan ta yake tafiya to shine ana Allah ya madaukakin sarki yake tana mana cewa wannan alkawari ne Allah ya yi da mu ce ne Allah madaukakin sarki ya yi mana na cewa kada mu bi shedan dan makiyi ne mabayyani sai Allah ya ce wa anibuduni ku bauta mu ma'ana yana cikin wasicin da Allah ya yi mana da alkawarin da Allah ya yi mana mu bauta masa wannan ya daɗa nuna maka kenan bautawa Allah shine kishiyar bautar shedan bautawa shedan kishiyar bautawa Allah ne duk wanda ya bautawa shedan to bai bautawa Allah ba duk wanda ya bautawa Allah kuma ba zai bautawa shedan ba zai bijirewa shedan hadha siratul mustaqim wannan shine tafarki madaidaici shine tafarki na gaskiya shine abin da yake miƙaƙe hanyar da take miƙaƙiya da za ta kai mutum zuwa ga samun sakamako mai kyau sai Allah ya ce wa laqad azalla minkum jibillan kaseera amma abin takeici hakika shedan ya batar da mutane masu yawa a cikin jibillan shine jama'a masu yawa a cikin masu karatu ma'ana qurra sun karanta ta kamar yadda yake gaban mu jibillan akwai kuma qira'a da aka karanta ta da jubullan bi zammil jim wal ba jubullan jubulan sannan kuma akwai wanda aka karanta ta bi sukunin ba jibulan duka kuma ma'anarsu ɗaya duk suna nufin jama'a shi ɗan ya batar da jama'a mai yawa wanda ya zo a turare a cikin alkur'ani irin yadda shi ɗan ya ɗibi mutane da yawa Allah yake cewa yau mai yashiruhum jami'an ranar da Allah zai tara halitta gaba ɗaya ya ma'asharar jinni kad istaktartum min al-ins Allah ya ce ya ku aljanu kun yau yawaita batar da mutane kun ga wannan aya ita ma ta nuna cewa mutanen da suka bace da yawa ne ta hanyar shaidanu? a wani gurin Allah madaukakin sarki ya gaya mana alkawarin da shaidan yayi cewa sai ya halakar da zurriyar annabi Adam illa qalil sai kadan illa qalila sai kadan da haka kullun za ga a cikin alqur'ani ana magana kadan ne masu godiya kadan ne waɗanda suke kan daidai da haka ba yawa baya zama mizani ka ce zan gane abu gaskiya ne saboda yawan wanda suke kai ko zan gane abu daidai ne saboda yawan wanda suka faɗa ko suka ce wannan ba shine mizani ba mizani shine wane ne yake kan abin da Allah maɗaukakin sarki yake so shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa jama'a a gurin Allah shi ne wanda yake kan gaskiya ko da mutum ɗaya ne ne jama'a in duk ayoyi da hadisai da suka umarni a bi jama'a a zama tare da jama'a kada a ware daga cikin jama'a ana nufin a zama tare da gaskiya ita gaskiyar ita ce jama'a wanda ya bar gaskiyar kuma to ya bar jama'a ko da ku yana tare da mutane da yawa shi sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya fara da'awa kuma shi kadai ya fara aka samu kuma mu'minai a hankali mata da maza suna karba to wannan fara wanda yayi shine jama'a a gurin Allah ba za a ce ai tunda yawancin mutane ga abin da suke ba da haka wanda yake kan gaskiya shine jama'a ko da shi ɗaya ne to Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa shaidan ya batar da mutane masu yawa sai Allah ce afalam takunu taqilun yanzu ba za ku kasance kuna hankalta ba ma'ana yanzu ba za ku zama masu hankali ba ku gane cewa shedan ba abin bi bane ina hankalin ku ya tafi da za ku biyayya ga shaidan? cikin abinda yake mara kyau afa ma kana lakum ba za ku zama kuna da hankali ba wajen barin wa ubangiji cikin abin da ya umarce ku na bauta masa shi kadai bai da abokin tarayya da irin kuma umarnin da ya muku na ku yi gaba da shaidan kada ku mai biyayya a tare da shi ba zai zama kuna da hankali ba wannan yake gwada ashe rashin hankali ne wa Allah duk wanda zai wa Allah to wannan bai da hankali kamar da suke cewa a ah, jahilci ne wa Allah duk mai ilimi komin iliminsa to yayin da yake saba wa Allah to anan jahili ya fita daga harkar ilimi to haka nan kafirci da shirka da saba wa Allah yana nuna rashin hankali mai hankali ba zai wannan ba yayin da mutum yayi to ya bar wani abu ne da yake ba haka ya kamata yi ba shi yasa Allah ya yi mu'minai cewa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaytani tazakkaru su masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah in shaidan ya shafe su ta zakaru sai su tuna Allah dan wancan ma'ana ga fala ne ya jawo suka fada cikin wannan da aka yi su tuna Allah sai su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce mi هذه da هل اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا na'am hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun wannan ita ce jahannama wadda aka tance ana muku alkawarinta islauha al-yawma ku shige ta yau ku kore a cikin ta bima kuntum takfurun saboda abin da kuka kasance kuna yi na kafirci al-yawma a yau naqtimu ala afwahihim za mu rufe bakunansu wa tukallimuna aydihim hannayensu fi mana magana wa tashhadu arjuluhum qababun fi shaida bima kanu yaksubu da abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana a wannan rana a ranar da za a ce wa kafirai su wari kada su cakudi da muminai kada su cakudi da musulmai to a wannan rana za a ce hazihi jahannam wannan fa ita ce wuta jahannam wannan ya nuna kenan ga wutar nan suna ganin ta to a wannan rana za a ce wannan ita ce wutar jahannama allati kuntum tu'adun wanda aka sance ana alƙawarta muku ma'ana manzanni suna gaya muku in kuka saba wa Allah za ku shiga wuta muminai suna gaya muku in kuka saba wa Allah za ku shiga wuta masu wa'azi da karantarwa suna gaya muku in kuka saba wa Allah za ku shiga wuta wannan shine abin da ake alƙawarta muku kullum ana gaya muku amma suna karyatawa to yanzu ga wutan nan ga ku ga ita hazihi jahannam wannan yake nuna wuta jahannama tana nan Allah ya tanade ta sabanin wasu wanda suke cewa wuta ba halicce ta ba aljanna ma ba halicce ta ba to irin waɗannan ayoyi da makamantanta suna gwada cewa akwai wuta akwai aljanna da haka yanzu ga wutan nan suna gani za ce to wannan ga wuta nan wadda kuka kasance kuna ƙaryatawa kuna cewa ba gaskiya ba ce wadda kuma ake gaya muku in kun saba wa Allah to za ku gamu da sakamako na shigar wannan wuta da aka fi a ce islau hal yauma ku shige ta a yau a wannan rana islau hal yauma al yauma din nan kun ga a cin azumin ganta wamtazul yauma anan ma aka ce islau hal yauma sannan a gaba aka ce al yauma duk wannan ana maimaita al yauma al ne saboda sun karyata ranar to ranar gata ta zo sai za ake cewa yau yau yau din nan da kuke karyatawa ku shige ta yau bima kuntum takfurun saboda abin da kuka kasance kuna yi na kafirci yawma yud'una ila nari jahannama da'a Allah shi ranar da za a kira za a ingizo zuwa wutar jahannama hadhihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa sai a ce a fasihirun haza yanzu wannan sihiri ne ba gaskiya bane rufa'ida ne ba daidai ba ne ma'ana babu ita am antum la tubsirun ko ko ba kwa gani ne ba ɗayan biyu suna gani kuma ba sihiri bace to wannan wutar da kuke karyatawa yau gata ku shige ta saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa bima kuntum ba'un wannan nan ba'un ce sababiyya ma'ana bi sababi ma kuntum takfurun a sababin abin da kuka kasance kuna aikatawa na kabirci sai Allah ce al-yawma a yau dai a wannan rana ta alkiyama naqtimu ala afwahihim za mu rufe bakunan wa tukallimuna aydihim hannayensu za su yi magana wa tashhadu arjuluhum qababuwansu za su bada shaida bima kanu yaksibun da abinda suka kasance suna aikatawa domin a wannan rana waɗannan kafirai za su yi musu na wannan abinda suke aikatawa za su musu cewa a su ba haka bane kamar yadda Allah ya gaya mana za su wallahi rabbina ma kun wallahi rabbina ma kunna mushriki mu ba kasance masu shirka ba ma kunna na'malu min su mu ba mai aikin mummuna aiki ba bal lam nakun nad'u min qablu shay'a mu ba wani abin da muke kira kuma bayan Allah ma'ana za su inkari to idan suka yi wannan inkari sai Allah madaukakin sarki ya baiwa gaɓoɓinsu dama sai su yi magana su ba da shaida a kan abin da suka aikata ya zo a cikin hadisi wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune tare da sahabbai wani lokaci sun yi dariya har haƙoransa suka bayyana sai manzo Allah ce kun san dariyar da nake yi suka ce a'a ya rasulullah Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne suka sani sai manzo Allah ce ina dariya ne saboda na tana irin yadda bawa zai jayayya da ubangijinsa ranar tashin alkiyama zai ce wa Allah ya Allah ashe baka tsiratar da ni daga zalunci ba ma'ana ashe ba ka gaya min ba za ka yi zalunci ba sai Allah ya ce kwarai kuwa sai ce to tun da haka ne la ujizu alayya illa shahidan min nafsi ni a yau ba zan karbi wata shaida ba na nayi laifi sai shaida da ta fito daga karan kaina sai ni ne kun ga wannan abin dariya ne ana mu ce ba zai karbi shaida yayi laifi ba sai shaida karan kanshi shine zai tabbatar yayi laifi ko bai yi ba bai yi ba shi sa manzo Allah ya dariya sai Allah ya ce ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba a yau ka yau ka kwantar da hankalinka kai karan kanka ka isa mai wa kanka hisabi wa bil kiramil katibina shuhuda a yau kuma mala'iku masu girma masu rubuta abin da aka aikata su ma sun isa shaida to amma tun da ka ce duk baka so kana son shaida da karan karan kanka wa yuqtamu a fihi manzo Allah ce sai a rufe bakin bawa wa kalu li arkani sai a ce wa gaban bawan in tafi ku yi magana fa tantiqu bi amalihi sai su faɗa ayyukan shi hannu zai ce da ni akai ta ce da ni aka ji ma'ana gabbai har za su bada wannan shaida idan sun gama ba da shaida sun ma yukula bai na huwa bai na kalam sai kuma a ce to bismillah yi magana sai a bashi dama a bashi ikon magana sai ya ce bu'udan lakunna wa tsuhka kir da ku waɗannan gafainawa kir da ku Allah ya nesanta ku yi musu mummunan addu'a ya ce fa an kunna kuntu unazil ai saboda ku nake ta wannan jayayya amma yanzu ga kun zo kun bada shaida a wani gurin Allah ya gaya mana abinda za su faɗa sai Allah da ya baka iko shi ya ba mu iko hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhu Allah ya ce jinsu zai bada shaida wa absaruhum da ganin su, wa juluduhum da fatin su za su bada da shaida bima kanu ya'malun da abinda suke aikatawa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina yayin da suka bada shaida cewa fata suke waɗannan gaba idan me za ku bada shaida akan mu ku ce mun yi kaza mun yi kaza qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla shai. Allah madaukakin sarki wanda ya ba dukkan komai damar magana shi ya ba mu ikon magana shi ya sanya mu kai magana wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un kuma shi ya halice ku farkon lamari kuma gare shi za ku koma da haka a ranar za su ba da wannan shaida a wani gurin Allah ya gaya mana harshe ma zai bayar yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun harshe da baki da hannaye shi sa dan adam baka da mafita baka da wani mafita da zaka iya koye wa lamarin Allah bayan mala'ikun da suke rubuta komai da komai wanda ranar tashin alkiyama in mutum ya karbi wannan littafi da ake rubuta ayyukan shi zai yi mamaki ce mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha shi wannan wani irin littafi ne baya barin karamin abu ko babba sai ya kididdige Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata sun same shi ana da haka mala'iku su rubuta komai kuma waɗannan mala'iku suna tare da mutum ko mutum baya ganin su balantana ya ce zai kore su in ya fi karfin su ko ce zai ba su wani abu na duniya don su kyale shi ko ya ce kaza ba ma ya ganin amma suna tare da shi suna kuma rubuta waɗannan da abuwan da yake aikatawa sannan uwa uba kuma ga gabbai dama ayyukan ai da gabbai ake yi ko kai da hannu ko kai da baki ko kai da kafa ko kai da jikinka gaba daya gaji ga gani duk waɗannan za su ba da shaida ranar tashin alkiyama to ya za a yi mutum ya iya gujewa ya tsere daga Allah madaukakin sarki kuma dama masu wannan ɗabi'ar masu wannan jahiyar su ne wanda ba musulmi ba shi mumini zai samu rangwame zai samu sauki a wajen Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nukishal hisab uzziba duk wanda za a yi wa hisabi ɗani da ɗani to wannan an gama azabtar da shi da haka shi mumini za a yi masa hisaban yasira hisabi ne mai sauki wata riwaya Allah zai zo da bawansa wanda ya rufa wa asiri a duniya kuma zai rufa mai a lahira sai Allah ya tsaya shi da shi sai Allah ya ce ba kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai bawan ya tabbatar ya yi sai Allah ce to na rufa ma asiri a duniya yau ma zan rufa ma asiri a lahira da haka sai Allah ya yafe masa ya tafi aljanna wannan jayayya dama kafirai ne za su wannan jayayya saboda su kuma ta riga ta kure ba wata mafita sai wuta to ranar sai ya ce to shi bai yadda ba sai gabarsa ko jikin shi ko wani abu ya zo ya ya yi shaida a kai shi ne Allah ya madaukakin sarki zai bar wa waɗannan gabbai dama su kuma ba da shaida kuma su faɗi hakikanin domin a ranar ba yadda za a yi wa Allah madaukakin sarki ƙarya wannan aya tana nuna cewa kafirai kenan za su koye wa Allah wasu lamari za su yi wa Allah ƙarya amma idan mun koma cikin suratul nisa za mu ga Allah yana faɗa cewa wala yaktumuna Allah hadisa ba za su koye wa Allah zance ba to ya za mu haɗa tsakanin waɗannan ayoyi ko wannan aya da waɗannan ayoyi Shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi wala yaktumuna Allah hadisa ba za su koye wa Allah zance ba ma'ana in sun koye ma ba zai koyu ba shine abin da ake nufi ma'ana waɗannan gabban za su ba da labarin da abin da suka aikata to tun da kwa haka ne kun ga koyewa ba za ta koyu ba da haka ba za su iya koyewa Allah wani zance ba domin in sun koye ma sun yi ƙarya kamar yadda za su yi to gabban su kuma za su ba da shi cewa ba haka ba ne sun aikata wannan aiki din wannan yana gwada mana ko yana nuna mana cewa mutum da'iman ya zama cikin tsoron Allah duk abin da mutum zai yi wanda yake mara kyau to ya tana Allah yana ganinsa, sa akwai mala'iku kuma kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun sun san abin da kuke aikatawa da haka mutum ya zama mai muraqaba a tsakanin shi da Allah yana muraqaba yana lura da duk abin da zai yi ko da babu wani wanda yake ganinsa to Allah madaukakin sarki yana ganin shi domin waɗannan gabbai za su ba da shida, ranar tashin alkiyama akan abin da mutum ya aikata sai Allah ya ce mai walau na sha'u walau na sha'u da qamatna ala amrihim fastalahu siratan ولو نشاء لمسخناهم walau na sha'u da mun ga dama latamasna ala a'yunihim da mun shafe idanuwansu fastabaqu sirata fi sirgegeni ya dan kokarin hawan sirati hawan hanya fa anna yubsirun to amma ta yaya za su gani walau na sha'u da mun ga dama la masaqnahum da mun shafe su ala makanatihim anan inda suke ba za su iya gaba ba ba za su iya baya ba fa mastata'u mudiyan ba za su iya ci gaba da tafiya ba wala yarji'un kuma ba za su iya dawowa baya ba anan wasu malaman tafsiri suka ce Allah ya yi magana hannu zai bada shaida aba za ta ba da shaida da abinda waɗannan mujrame waɗannan masu laifi suke aikatawa to wani zai iya cewa to yaya haka ta yaya za a ce waɗannan za su yi magana alhali mun ga a duniya ba sa magana sai Allah yake cewa ai komai yana komawa zuwa ga ganin damar Allah zuwa ga mashi'ar Allah su waɗannan kafirai a nan duniya ma da Allah ya ga dama da sai ya makantar da su ba za su zama hanya ba haka kuma a lahira ma Allah ya ga dama sai ya makantar da su ba za su ga hanya ba ba za su ga tabarki na gaskiya ba da Allah ya ga dama a duniya ma zai iya riƙe su ba za su iya matsawa daga inda suke ba to ku Allah mai iko akan wannan ya nuna kenan Allah yana da iko a kowane lokaci yayi abin da yake so domin su kansu waɗannan masu irin waɗannan aiki da Allah madaukakin sarki ya ga dama tun a duniya Allah zai shafe su zai rike su wasu malaman tafsiri sun fassara walau na sha'u la tamasna ala a'yunihim suka ce ma'anarta da mun ga dama da mun batar da su ga barin shiriya ta yaya kuma za su shiryu alhali an riga an batar da su to amma wasu malamai suka ce fassara ta farko ita ta fi abinda ake nufi da mun ga dama da mun makantar da su ya zama ba sa gani saboda Allah ce fastabaqus sirat da sai gaggawar hawan ma'ana sirati fa anna yubsirun amma ta yaya za su gani anan wasu malamai kuma suka ce a anan ayat tana magana ranar tashin alkiyama idan Allah ya ga dama sai ya makantar da su da haka ba za su iya haye sirati ba balantana su shiga aljanna wanda shi wannan sirati sai an haye shi za a shiga aljanna da haka Allah zai makantar da su idan ya ga dama ba za su iya hayewa su je zuwa ga abin da yake na aljanna ba sannan sai Allah ya ce walau na sha'u kuma da mun ga dama lamasakhnahum da mun shafe su ala makanati ma'anan inda suke anan Allah ya ga dama sai ya rike su fa masata'u mudiyan wala yarji'un ba za su iya ci gaba ba ba kuma za su iya dawowa baya ba duk wannan idan Allah ya ga dama zai iya yi musu wannan aiki da haka komai yana komawa zuwa ga ikon Allah to Allah wanda yake da wannan iko shi ya ba waɗancan gabbai dama suka yi magana suka faɗa abubuwan da aka aikata da su a cikin wannan rayuwa ta wannan duniya din da haka komai komai yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa mashi'ar Allah abinda Allah ya ga dama shi yake kasancewa abinda Allah madaukakin sarki bai ga dama ba wannan abin baya kasancewa ko da dan adam yayi burin ya kasance ko da dan adam yana so wannan abin ya kasance da haka Allah madaukakin sarki anan yana tabbatar mana da ikonsa na yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama da haka idan Allah ya ga dama mutum ba zai motsa ba da haka kai kawo da ɗan adam yake da da abin da yake da faɗa da magana da komai to ba komai bane face Allah madaukakin sarki ya ga dama ɗan adam yayi haka ne in Allah bai ga dama ba ba zai iya yi ba anan an yi maganar shafewa wasu suka ce a shafewa shine a canza halittarsu amma dai magana mafi inganci ana abin da ake nufi shine a kafe su a nan inda suke shine karin bayanin da ayatai ta ce fa masafa umudiyan ma'ana ba za su iya tafiya gaba ba wala yarji'un kuma ba za su iya dawowa baya ba inda Allah ya ga dama zai iya musu haka a duniya amma saboda hikima ta Allah da mashi'a ta Allah Allah ya kyale su bai musu wannan a nan duniya ba amma ranar tashin alkiyama suka je kuma za su gamu da sakamako sai Allah ce su ومن نعلمه نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Ni muhimmanci suna shanye ce wa man nu'ammiru. Hakika wanda muka raya shi nuna kitso filin ƙarfi, to za mu dawo da shi bayan cikin halitta. Za faɗa ya aphiloni. Yanzu ba za su hankalta ba. Bama allam na mushi jira. Allah ce ba mu koya masa waka ba. wa ma bagi lahu kuma bai dace da shi ba ko ba ta dace da shi ba in huwa shi wannan alqur'ani ba komai bane face shi illa zikirun zikiri ne wa qur'anun mubin da kuma abin karantawa mabayyani yunzira man kana hayyan dan ya gargadi wanda ya zama layayi wanda yake mai rai wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin kuma azaba ta tabbata akan waɗanda suke kafirai Allah madaukakin sarki yace wa man nu'ammiru wanda duk muka bar shi a wannan rayuwa muka raya shi nuna kisko fil khalqi to za mu dawo da shi baya cikin halitta a ibn ashur rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan aya idan mutum ya kalle ta haka da farko zai ɗauka cewa kamar ba ta da alaka da ayoyin da suka gabata kamar aya ce sabuwa da take kuma bayani na irin ikon Allah madaukakin sarki da yadda lamari yake amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun sanya wannan aya cewa ayar ta zo ne don ta yi bayanin ikon Allah da cewa babu abinda yake mai wahala a gurin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce zai shafe waɗancan ya shafe musu idanu ko ya kabe su a guri ɗaya to haka nan Allah yana da iko abinda yake gwada haka a nan duniya ai Allah yana da iko idan ma ya bar mutum a raye din bai shafe shi ba kuma Allah ya canza halitta sai ya dawo baya ya dawo bai da karfi alhali yana da karfi ya dawo baya gani sosai alhali yana gani sosai ya dawo baya iya tafiya sosai alhali da yana tafiya to Allah madaukakin sarki da yake da wannan iko da kuke gani na zahiri inda duk wanda ya rayu gashi muna gani a zahiri to wannan yana nuna mana wancan abu ma Allah madaukakin sarki yana da iko akan shi haka wasu malamai suka yi taujihin aya ma'ana suka hada ayar da ayar da ta gabata cewa idan ma wancan abubuwan da Allah ya faɗa na shafewa na kafe su a guri ɗaya wani yana tunanin kamar ba zai bato ya kalli rayuwa mana ai duk wanda yake rayu yana ganin yadda zai rayu daga baya kuma idan ya daɗe a raye sai ya rayu tsufa ya zo ya rauni ya daina gani sosai ya daina ji wani ma ya makance sannan tafiya ta gagara to Allah mai iko da canza hali zuwa hali to yana da iko ya wancan abin da ya faɗa don haka su zama masu hankali su gane wannan haka kuma wasu malaman tafsiri suka ce a'a wannan aya tana magana ne a yankewa kafirai hujja na cewa za su ce aisu a duniya ɗan kaɗan suka zauna a duniya ɗan kaɗan suka zauna sai Allah yake ce ai ko ma dadewar kuke in ma dadewar kuke magana in ma kun dade karshe ne za ku dawo ku rauni ku zama masu rauni a ciki to amma ibnu ashur yana ganin a'a ita wannan aya abinda take magana wa man nu'ammirhu wanda duk muka bar shi anan at-ta'mir yace ana nufin al-ibqa ba rayawa ba kabe da su malaman tafsiri suke ba yace ana nufin kyalewa ma'ana duk wanda muka kyale shi ba mu halakar da shi ba to wannan kyale shin da muka yi shi ma ya sani zai zo daga baya ya dawo wajen cikin mutane zai iya zama makaskanci a cikin mutane yace do nafsisu bil khalqi anan ana nufin zai zama makaskanci a cikin mutane amma tafsirin farko shine yawanci malamai suke faɗa cewa wa man nu'ammirhu wanda muka raya shi ya dade a duniya nunakkisu bil khalqi za mu tauye shi a wajen halitta wannan kuma abu ne zahiri duk wanda ya dade a duniya gurgurdan dade wanda ya gurgurdan yadda zai dawo baya dan adam kamar yadda muka sani bayan ya kai matsayi na cika ya kai shekara arba'in to zai dawo kuma yana baya gani yana raguwa ji yana raguwa karbi yana raguwa haka haka zai kowa gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara masa amma yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan inda yake cewa Allahu lazi khalaqakum min dha'fin thumma ba'a min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah ne ya halice ku min daga rauni yayin da aka haifi mutum yana jariri za ga hatta ɗaukan shi sai an koya wa mace da za a ɗauki jariri saboda kada a illata shi saboda raunin shi kashin shi bai da karfi komai na shi dai ba karfi cikin rauni yake sai ana kula da shi inda za a ajiye shi a guri ko me zo zai halaka sai dai halaka shi ba zai ke guduwa ba ba zai ke tashi ba saboda yana cikin rauni to wannan shine khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa sannan Allah ya sanya karfi bayan wannan rauni shine mutum zai zo yana ya fara rarrafi ya fara tafiya ya miƙe ya zama saurayi yana tafiya yana ƙara ƙarfi yana ƙara ƙarfi to haka zai ta tafiya sai Allah ce sun maja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba bayan karfin kuma ya tafi ya kai shekara 40 wanda suke cewa galibi shine shekarun cikar mutum ana kaddara duk wanda ya haura shekara arba'in bai samu hankali ba ya zama yana nan bai da cikakken hankali to dauya ya hankali cikakke haka nan lokacin da ake ganin gabansa da komai sun gama girma to daga nan kuma zai fara yin baya shine Allah yake sun ja'ala min ba'di quwwatin za'afan sai Allah ya sanya rauni wa Shaiba da da furfura wanda take nuna alamun mutum ya fara manyanta ya fara girma to wannan ka'ida ce duk wanda ya rayu in dai ba mutuwa ya ba to sai ya bi ta wannan mataki din shi Allah ce ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama wa huwa al-alimul qadir shine masani mai kaddara komai yadda ya dace mai suranta komai ya ma'ana tsara shi to wannan aya tana daɗa fito mana da ma'anar wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi duk wanda muka raya shi ya dade a raye to Allah ya ce zamu tauye shi zamu dawo da shi baya a halitta zai koma yadda yake zai koma kamar yadda aka haife cikin rauni haka zai koma yana tafiya da kyar har ma idan ya dade ya tsuban zai kai tsuban da ba a iya tafiya wani sai dai jan gindi wani ma idan tsuban ya kai tsuba to ko jan gindin ba ba zai iya yi ba da haka zai dawo ya zama mai rauni a wani gurin Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umr cikin ku akwai wanda za a mai da shi zuwa rayuwa ta ratattakewa da kai la ya'lama ba'da ilmin shay'a zai wayi gari bai san komai ba bayan da ya sani saboda tsufa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana neman tsarin Allah daga komawa zuwa arzalil umr arzalil umr mutum ne zai wayi gari baya iya tuna komai baya iya iko da komai bakin shi ba iya tahakkumi da yawon da ke zuba daga bakin shi baya iya kaza karshe ya manta komai ya zama dai kamar wanda bai da hankali to manzo Allah yana neman tsari zuwa ga irin wannan lokaci din to wanda duk ya rage zai zai iya kaiwa zuwa wannan lokaci din me hikimar faɗin wannan shine a ba mu labari a gaya mana cewa ita duniyar nan ba gidan dawwama ba gida ne da za ka gida ne da za a ƙari da haka in ma mutum ya rayu a duniyar bai mutu ba to akwai lokacin da zai zo ba zai iya komai ba zai dai dawo baya to kuma daga baya dole kuma wata rana za a waye gari ya zama babu shi to wannan shi yasa Allah ce afala yaqilun ay yatafakkaruna bi qawlihim da haka mutane ba za su yi tunani ba su yi tintintini da su tun daga yadda aka halicce su da yadda suke komawa da yadda suke yin rauni da yadda suke wayar gari sun bar wannan rayuwa gaba ɗaya to ba za su yi tintintini ba su gane cewa wannan duniya ba gurin zama ba ne sai Allah ce wa na mu shi'ira ba mu koya masa waka ba mana annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yan yanbaghi lahu kuma ba ta ma dace da shi ba Allah yana ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai koya masa waka ba wannan ya nuna Alƙur'ani daga wajen Allah yake domin suna tuhuma Alƙur'ani, su ce waka ne sai Allah ya ce to ai alqur'ani mu muka karantar da manzon Allah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam to mu kuma abin da muka koya masa din ba waka bane wa ma 'allamnahu shi'ra ba waka bane kuma wa ma yanbaghi lahu waƙan ma bata dace da shi ba gaba daya da haka ba maganar a ce wai abin da zo da shi abu ne da yake na na na waka ko abu ne yake na ba daidai ba Allah ya ce ba mu koya masa waka ba kuma waka bata dace da shi ba da wannan aya muke fahimtar alqur'ani zancen Allah ne madaukakin sarki kuma alqur'ani ba waka bane babu waƙe a cikin alqur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin waka sai dai kamar da malamai suka ce yana iya faɗan wani baiti da wani mawaki ya faɗa wanda kuma haka ba za a kira shi mawaki ba dan yanzu ka ka tuna wani baiti da wani mawaki ya faɗa ka kawo shi ba ya nuna cewa kai mawaki ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya maimaita abinda wani ya faɗa amma manzo Allah baya yin waka kuma ba wai dan Allah bai halicce shi da kudirar da zai waka ba a'a sai dan a yanke wannan abin da kafirai suke faɗa da manzo Allah ya taso yana yin waƙe irin na larabawa ma'ana yana iya tsara waka to da sai ce ai dama can mawaƙi ne da haka wannan alƙur'anin ma waka ne to sai Allah yi manzo Allah baya waka Shi shine Allah ya ce wa ma yan bagilau bai ma dace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi abin da yake na waka ba da aka ta yaya za a yi alkur'ani ya zama waka ba zai zama waka ba kamar yadda kuke faɗa a wannan duk ana musu martani ne na irin abin da suke kokarin su dangana alkur'ani su ce ai shi waka ne shi shine Allah ya kore cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a koya masa waka ba Imam bukhari ya rawaito hadisi daga Ibn Abbas imam muslim ya rawaito shi daga abdullahi ibn samit cewa abu zar al-gifari lokacin bai musulunta ba yana garinsu sai ya ce wa ɗan uwan shi ka tafi wancan gari yana nufin makka ka je ka binciko min labarin mutumin nan da ake yadawa yana cewa shi annabi ana masa wahayi ka je ka saurari abin da yake faɗa ka zo ka bani labari ɗan uwansa ya toho har ya zo ya saurari abin da manzo Allah yake faɗa ya koma gurin Abu Zar sai yake cewa ra'aituhu ya amuru bi makarimil akhlaq da naje na same shi yana umarni da kyawawan hadayi kyawawan dabi'u wa kalaman ma huwa bi shi'r kuma naje yana karanta wani zance ba waka bane saboda shi ya san waka shi wanda aka aikon ya san waka yace naje yana wani zance ba waka bane sai Abu Zar yace to me mutane suke faɗa sauran mutanen gari sai yace suna cewa mawaki ne suna cewa boka ne suna cewa mai sihiri ne sai ya ce amma ni na ji maganganun bokaye da haka magana da yake ba ta bokaye ba ce na kuma ɗaura maganarsa a kan tsarin mawaka ya ce ba mawaki ba ne wallahi innahu la sadikun wa innahum lakazihun wallahi gaskiya yake kai su makaryata ne da haka daga nan abuzar ya taho makka ya zo ya musulunta wanda kissa tana cikin sahihu muslim ya kwana arba'in a cikin garin makka yana shan ruwan zanzam yana so ya samu dama don ya gane annabi ya je musulunta a gurin shi baya so ya fito ya bayyana ga abin da ya zo kada kafiran makka su illata shi da haka yi ta koyi koyi a cikin harami yana zuwa gindin ka'aba yana lura da masu zuwa har ya gano waye annabi sallallahu alaihi wasallama don ya musulunta a gurin shi ya dinga shan ruwan zanzam har sai da cikin shi ya nannaɗe saboda wannan ruwa da yake sha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya gaya masa cewa shi ruwan zanzam dama abinci ne na wanda bai da abinci kuma magani ne da haka suka ce mutum zai iya rayuwa da shan ruwan zanzam kuma ya zama ruwan zanzam din ya rike shi ya kuma raya shi saboda albarkar da Allah ya sa a ciki haka nan akwai abinda imamul al ya rawaito da Ibn Ishaq daga Al-Walid ibn Al-Mughira cewa shi walid ibn mughira ya tara shawa lokacin da aikin hajji ya kusanto kun san kafin musulunci ma suna yin aikin hajji irin nasu to lokacin da wannan lokacin aikin hajji ya kusa zuwa sai tara ƙurisha ya ce ku zo mu yi tunani me ya kamata mu gaya wa mutane wanda za su zo wannan aikin hajji din kada mu faɗi ra'ayi mu dinga karyata juna wani ya ce kaza wani ya ce kaza ku zo mu tattauna idan sun zo me za mu gaya musu dan kada su yi imani da shi da haka sai suka taru sai wani suka ce mu ce boka ne sai ya ce wallahi ma huwa bikahi sai wali da ce wallahi ba boka bane shi dan maganganun sa da yake ba irin na bokaye bane sai suka ce mu ce mahukaci ne sai ya ce wallahi ma huwa bi majnun shi ba mahukaci bane dan mun san mahaukata da yadda suke yi da haka dai suka a faɗi wannan ya ce ba haka bane a faɗi wannan har suka ce to mu ce mawaki ne sai ce kai ma huwa bisha'ir ba mawaki bane domin na san waka cikin ta da banta amma kuma wannan abin da yake faɗa ba waka bane to amma daga karshe dai suka ce to tunda mun rasa me zamu ce to ya za a karshe dai suka yi baki to mu ce mawaki ne musibata alqur'ani da waka ko musibata shi da bokanci ko musibata shi da hauka duk da mun san din shi ba wannan bane to da haka shine anan Allah madaukakin sarki yake tabbatarwa cewa alqur'ani ba waka bane ba kuma waƙa ba ta dace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba akwai waɗanda suke mulhidai karkatattu kafirai da makiya addini wasu suna rai cewa ya za a ce alkur'ani ba waka bane ta yaya za a ce ba waka bane alhali ga wasu ayoyi ko wasu ma'ana gaba na ayoyin alkur'ani da za su iya hawa ma'aunin waka za su iya hawa ma'aunin waka faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur suka ce zai hau ma'aunin bahari tsawili fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun faman sha fa'ulun suka ce zai iya hawa suka ce ya za a ce kuma ba waka bane suka ba da misalai na ayoyi da dama irin irin waɗannan kamar wasna ilfulka bi ayunina suka ce zai iya aunuwa akan baharil madid fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun haka nan suka ce faɗin Allah maɗaukakin sarki wa jifanin kaljawabi wa kudurin rafiyat suka ce zai zama fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun da irin waɗannan misalai da suka kawo suka ce da haka magana cewa alkur'ani ba waka bane suna suka kai. to malamai sun ta ba su amsa akwai malaman da suka ba su amsa da cewa ita waka E, eh, zance ne wanda yake aunanni waka ta larabci kalamun mu mukaffa zance ne da yake kan wazani yake da kafiya amma kuma ana yi da manufar waka da haka ko da wata aya ta hau kan wazani tunda ba da manufar waka Allah ya saukar da ita ba ba waka ba ce wasu suka ce a'a ai duka ma waɗannan abin da yake kawowa ba zai hau ma'ana wazani na waka ɗari bisa ɗari ba sai ka samu akwai guraren da zai zama bai hau ɗari bisa ɗari ba kamar yadda alƙadi ibn al-arabi cikin ahkamul qur'an yake faɗa wasu kuma suka ce to muƙaddara ma waɗannan abin da yake faɗa musallama tasliman jadaliyan cewa musallama ya hau ma'auni to ai agalabiya ake kallo galibin abinda ma'ana ya zo a ciki ake ake kallo duka waɗannan yan ayoyi ne kuma fito da su ba su da yawa to kaga ba za ka ce ka kalli wannan ka ce kuma alkur'ani waka bane imam ibn ashur yayi dogon bayani a cikin littafin sana tafsiri at-tahrir wa tanwir ya ya ya ya kawo maganganu masu yawa wanda kila ba za mu iya cewa za mu karance duk abin da ya faɗa ba domin abin da yake ya faɗa ɗin mai yawa ne shi yana ganin wannan amsoshi duk da aka bayar ba su yi ba sai yake cewa fallazi badali shi abin da ya bayyana gare shi amsar da yake ganin ita ce amsa innal qur'ana nazala bi afsahi lughatil bashar qur'ani ya sauka da luga da yaren da yafi kowanne fasaha wanda mutane suka tabbatar cewa yare ne mai fasaha yare ne mai balaga da haka ya kai matuka wajen fasaha da balaga wanda kuma mun san cikin waƙa da laraba suke yi akwai fasaha akwai balaga a ciki to dan alqur'ani ya kunshi fasaha da balaga shi gen irin ta waka ba zai zama waka ba dan shi ya sauka ne da makura a wajen fasaha da balaga yace abinda zai nuna maka ba waka bane duk wakar da ka ɗauko sai ka samu akwai inda wata illa ta shige ta ko wani tawaya yace to amma alqur'ani babu wani guri da tawaya ta shige shi yace shi zai nuna maka ba waka bane inda an ɗora shi akan mizanin waka to da dole sai an zo an ce nan an samu ɗan karyewa nan an samu kaza ya ce amma alkur'ani ba haka bane kunsan shi da wani abu da za iya auna shi ya ce ya zo ne saboda ya kai matuka wajen balaga da fasaha to ita kuma waka ta larabawa ita ce babban abin da suke nuna fasaha su da balaga su to qur'ani sai ya ɗebo irin wannan fasaha din da balaga amma ba dan yana waka ba da haka yi dogon maganganu yana cewa ba yadda za a ce alqur'ani waka waka ne haka Allah ce wa ma allamna wa shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun alqur'ani ba komai bane face zikiri ambato ne tunatarwa ne wa'azi ne wa qur'anun mubin kuma alqur'ani ne abin karantawa ne mabayyani wanda a fili yake a bayyane yunzira man kana hayyan Allah ya saukar da shi dan ya gargadi wanda yake rayayye ma'ana mai rayayyen zuciya wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirin kuma azaba ta tabbata ga kafirai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu dawo kan waɗannan waɗannan ayoyi dan mu ƙara maimaita su mu ƙara bayani abinda muka faɗa ya daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa Allah karba abinda muke gabatarwa ka ji kan magabatan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka karba abinda muke gabatarwa ka sanya ikhlasi a ciki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk